يا ايها الذين امنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على انفسكم او الوالدين والاقربين ان يكن غنيا او فقيرا فالله اولى بهما فلا تتبعوا الهوى ان تعدلوا وان تلووا او تعرضوا فان الله كان بما تعملون خبيرا يا قوه ان ايماني دا الله suka bi manzansa ku zama masu tabbatar da adalci a kowane lokaci ko da hakan ya kama ku faɗi gaskiya akan kawunanku ko akan iyayenku da makusantanku kada talaucin wani ko wadatarsa ta sa ku ba da shaida ko ku ki bayarwa Allah shi ya fi ku cancanta da wannan talakan ko mawadacin Allah ya fi ku sanin abin da ya dace da su kada ku bi son zuciya a wajen shaidar ku don kada ku karkace daga gaskiya idan kun canza shaida kuka bayar da ita ba a yadda take ba ko kuka bijirewa bayar da ita to Allah masani ne mai ba da labari akan abin da kuke aikatawa